masallaci daya-daya guda fudu da malumma suka yi bayani wa'annan masallaci su ne malamai da suka yi bayani suka ce wannan masallaci sun fi kowar masallatayya daraja a cikin gidan duniya wasu malumma suka ce guda uku wasu malumma suka ce guda fudu masallaci na farko da ke da bisa ya fi kowar masallaci daraja shine masjidan alharam inda nake zamanin ga kenan daga nan makkaratul mukarrama makka masjid alharam ya fi kowar masallaci daraja a cikin gidan duniya in kai sallan jama'a daga masallaci masjidin alharam kala da lada 100,000 masallaci na biyu da ya fi kowar masallaci a duniya shi ne masjidin nabi daga madinatul munawwara madina masallaci madina daga haram masallacin annabi in kai sallan jama'a daga ciki ana baka lada daya daya tausin masallaci na uku shine masjid al-aqsa daga jerusalem in kai sallah daga cikin masallacin masjidin al-aqsa ana baka lada 500 masallaci na fudu in kai sallah daga ciki shine ala baka lada kaman wannan ya fita garin shi ne ya zo daga kasan makka ya yi umura shi sa manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma masjidin nabi gidan shi kowane ranar asabar shi ya je masjidin kuba'a allah ba ka iko ka fisit wa'in ga masallatayya allah ba ku iko kuma ku iya ku yi aji da aikin umura ka yi kai ka share wannan bidiyo allah ya saka maka da alheri peace da media push up ke salamu alaikum